sannan kuma da kwana kira itimarin ya zama 60 a cikin eh, rabi'ul awal da rabi'ul thani kaga 62 kenan to kuma an aka aka ƙara kwana goma sha biyu eh, goma sha uku a kan wa'annan kwanakin zai zama sha uku ga wata kenan wannan 'yan itimarin duk watannin sun cika kenan in duk watannin sun cika ga kwana biyu ga sittin ga sha uku ba sha biyar ga wata ke eh, nawa kenan sha uku ga wata sha uku ga wata kenan to amma kuma tana ɗayan su ya rukusan sai ya zama sha hudu ga wata ne ko biyunsu su yi rukusan sai ya zama haka saboda haka ai an yi tumalin wa'annan sai ya zama na ainihin sai ya zama in ma dai sha uku ne ko sha hudu ko sha biyar ɗayan wa'annan don akwai ruwaya da aka samu ta inganta daga imam sadiq alaihi salam yana cewa ah, wafatinta bayan babanta da kwana hamsin da bakwai to kuma ba ta wata tantama dangane da ah, wafatin manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi ranar 28 ne ga watan safar to kuma kaga wa'annan kwanakin kenan don haka ne muke rike wa'annan kwanakin to kuma akwai ihtimalin biyar ne amma shi ba za mu kwana uku ba mun zo na biyar za mu yi guda ɗaya wadatar uku ga wata halas saboda haka bayan wa'annan zaman na kwana uku za mu sake wani zaman na wafatinta insha Allah ranar uku ga watan gobe amma haihuwanta shi wannan 20 ga watan gobe ne ba wata tantama to kuma tun an rawaito daga imam musa musa bin ja'far alaihi assalam cewa inna fatima salamullahi alaiha siddiqa shahida shahid kuma an rawaito cewa ainihin bata gushe ba bayan babanta tana fama da takaici da rashin lafiyan jiki da raunuka a jiki tana mai kuka mai samun ƙuna a zuci daga lokaci zuwa lokaci takan rika suma sannan ta rika ce mai 'ya'yanta ‘ya'yanta biyu hasanayin aina abu kuma allazi kana yukurmukuma wa yahmilukum marratan da marra ina babanku wanda ya kasance yana girmama ku yana ɗaukan ku daga lokaci zuwa lokaci tana nufin wala Allah <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aina abukuma alladhi kana ashaddu an-nasi shafaqatan alaykuma ina babanku wanda ya kasance yafi kowa tsananin tausayi gare ku Wala ya da'u kuma ni alal ard wala arahu yaftahu hadal bab abadan wala yahmilukuma ala a fiƙihi kama lam ya zala ya fa'alu bi kuma sai ni ce ce na baban ku wanda bai gushe ba baya baya barin ku kai tafiya a ƙasa wato in gan suna tafiya bisa da su sai ya ɗauke su shi ya taka da ƙafa sannan kuma tana cewa ya ba ni ganin shi yana buɗe wannan ƙofa yana ɗaukan ku kamar da ya saba ɗaukan ku kaga ta nufin manzon rahama kenan sallallahu alaihi wa to insha Allah za mu dan za mu ƙara wani ɗansu bayanai ɗan koda ɗan kaɗan dangane da abubuwan waƙa'in inda suka faru wala Allah kuma da waɗansu rawayoyi wani lokaci mukan ɗauki dogon lokaci muna ɓata lokacinmu a kan ƙoƙarin tabbatar ba mutane abin ya faru ba don haka ba za kawai sai mai bigini a kan cewa ya faru ɗin amma wani har yanzu za ka ga mutum ya shuru shi domin waɗanda yake so ne suka aikata wannan kuma ba ba sai ce ai lalle ba zai su aikata ba to sai gila ya ga hujja yanke daga inda yake itimadi akai sannan ya shuru ya ta mamakin ya aka yaka amma dai abin da ya faru ke amma bai isa mace ya haka nan kawai ya faru ba ga wanda ya yarda ya yarda yana da kyau ainihin shi ma wanda bai yarda ba a yanke masa hamzari akan cewa haka din ne alaba kuma ba lalai kuma dai ya ce haka nan ba yana iya cewa bai yarda ba sai ya tafi akan bai yarda ba amma dai tarihi ne ya riga ya auku idan ba ka son abu ba sai ka ce bai yiwu ba <clears throat> idan abu ya faru amma ba haka ka so ba ba sai ka ce ba haka ne ne ya faru don kana son makashin husaini ba sai ka ce ba kashe shi ba haka zarika in kana son makashin zahara ba sai ka ce ba kashe ta aka yi ba kuma wala Allah hankali da basira zai nuna maka wa'insu abubuwa wanda mutum zai tunanin cewa koda koda tatsuniya aka yi aka ce gata nan gata nan ku aka ce ta zo mu je aka ce wata rana ne dai wani sarki tatsuniya fa nake yi wani sarki a wani gari da ya ga rasuwa ta zo masa ya daga hannun yarima wanda yake auren gimbiya ɗan ɗan uwansa kuma yana auren yarsa ya ce in ba ni ga magaji yana rasuwa sai waziri da madaki daga ladima da ɗan madami da makama suka je gidan gimbiya suka balle suka jawo yarima suka lakaɗa mashi doka suka suka kare ƙashin a wajen gimbiya ta yi ta baƙin ciki har ta mutu to idan a ƙarshen tatsuniyar nan kafin a ce urungus sai aka ce maka su kuma nan, waziri nan da madaki daga ladima da makama da ɗan madani manya-manyan masoyan sarkin masu ƙaunansa za ka yadda? ya ce wannan ai ba wannan tatsi ne ba ta ba ba yin hakan ya aka yi hakan sai a ce ai to masoyan shi ne dai amma abin da suka yi mai rima da gimbiya ke sai suka kwace mulki to kai ka san bayan za a ka zo ka ce mana waɗannan mutanen masoya annabi to yau da Allah abin da ya dami mutane kenan saboda su suna son gaskiya ne da sharaɗi sai ta bi ta hanyar nan in ba haka ba ko sun shi yasa kuma sai idan suka ji gaskiya sai su tsaya sai shu su ya za a yi hakan to ba a sharɗanta ma gaskiya sharaɗi ita gaskiya sunanta gaskiya in haka take kawai karɓe ta kawai da zaran ka gindaya mata sharaɗi za ka halaka ne ta haka nan ne yahudu suka halaka bayan an aiko wannan manzo saboda suna jiran shi kuma an rubuta sufofinsa a littafin amma sun sharaɗanta sharaɗi su suna son shi manzon ya zama na ɗan ƙabilansu ne kuma zai zo ya tabbatar da ɗaukakan ƙabilansu ne da ƙasƙantar sauran ƙabiloli to sai ya zo da abin da ya zo da shi sai suka gaba haka suka na farko dai ba jininsu ba ne kamar da suka tsammani kuma bai zo da sa rai ba son ransu abin da ya zo da shi zai tabbatar da addini na Allah ne birbishin kowane addini ba tare da alakari da ƙabila ba saboda haka su kuma kabilancin su ya rushe kenan sai suka riƙe kabilancin suka ce shi ne addini sai suka koma mafi munin halitta a doron ƙasa yanzu ba su da wani aiki sai ta'addanci da kashe-kashe a doron ƙasa alhali da an fifita su Allah ta'ala na yi da su wa'anni faddaltukum alal alamin ya fifita su ya aiko annabawa dubbai a cikinsu ya saukar masa da littafi ya buɗe ruwa ya bi da su ya saukar masa da manna da salwa ya yi musu komi da komi amma sai suka koma suka zama abin da suka saboda sun ginda ya cewa sharaɗin cewa sai idan ƙabilancin su haka kuma yanzu mutane suke sai mutum ya ga gaskiya amma sai ya shar'anta mata sharaɗi wasu ita zo ta yadda yake zo ita ko gaskiya da za ta bi sauran mutane da ta komi ya game da zuwa alkurani da wuta bala haƙa wa ahum da da ta samatu al'ar man fiyin da za a ce gaskiya za ta bi sauce sauce mutane ai da ainihin sama da ƙasa da abin da ke shi da ya lalace ita gaskiya sunanta gaskiya ba ana da ya mata ni sai ta zo ta yadda kake so ba in haka take haka nan take insha Allah daidai gwargwado dun koda dun a babin fita haƙi za mu yi ƙoƙarin makaranto waɗansu daga cikin waɗansu daga cikin ah, adilla da suka nuna wa waka'i ɗin da ya faru a sanadiyar shahadan sayyida zahara daga cikin littafan mutane ba daga cikin namu littafin ba ballanta aka ce mu muka ce daga littafin da kai itimadi da shi kuma haka na an rubuta shi na san ba mu da isasshen lokaci tunda na ce za mu karanta fadakiya amma daidai gwargwado ɗan abin da zai samu amma za mu karanta fadakiya insha Allah yanzu za mu karanta ziyaranta ne sai mu yi addu'a mu tashi aka duba cikin mafatihu bayan ziyarar annabi za a gaza yaran sai da zahara a babin ziyarori mutum a shafi na nawa ne eh, bayan ziyarar annabi nan da nan za a ga ziyararta fatima ta Zahra alaihi salam shafi nawa uku da ishirin da hudu? a irin waɗannan ƙananan da aka ba ku. nan eh, a cikin wajen ziyarar shi sheikh abbas kumi rahimahullah yana cewa eh, bayan ziyarar annabi sai ka ziyarci fatima salamullahi alaiha a wajen rauda kusa da kabarin annabi ke ya ce an yi saɓani dangane da muhallin kabarinta wasu suka ce an bizne ta a rauda tsakanin kabarin annabi da mumbarinsa wasu suka ce a ɗakinta aka bizne ta wasu jama'a ta uku kuma suka ce an bizne ta a baƙi ne amma ya ce wanda malamanmu suka fi yawaita a kai shine cewa ana ziyartar ta a rauda a rauda ne wanda ya zarce ta a wa'annan wurare uku kuma ya yi fi kyau akan zarce ta a rauda akwai mahallin da ake ce rauda tsakanin ɗakin annabi da mumbarinsa saboda hadisin ma ma bayyana ah, baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin gida ɗakina da da da mumbari na rauda ne daga cikin raudodin aljanna dausayi ne cikin dausayin aljanna an mahalli ne ne ana ce mishi rauda yanzu haka an sa musu ma su irin shimfiɗu daban ga mumbarin annabi tun lokacin zaka iya gani ga kuma sa inda aka bizne shi wani abin mamaki shine sai ka ga abu ya inganta kowa ya sani ya shahara amma ba kunya ba tsoro sai a zo a birki ta tarihi har shi ɗakin nasa ma ce ba ɗakinsa ba ne ɗakin wata ne wai na kuma aka ba ta ma gado kuma ga ya ce mu annabawa ba mu ba mu barin komi a ruwayar za ka san ita ita in mutum ya kauce ma gaskiya ba abinda ba za ka ga yi ba a cikin ruwayar za ka gashi tsakanin ma bai baiti wa mumbari kuma an ce bai tiɗin wani ne saboda ka ana tsammanin nan aka bizne ta a nan raura ɗin don bizne ta koyan abu ne sai dai in ɗanta Allah ya gaggauta bayyanansa in ya bayyana da shi nan ne zai sa zai ce ga inda mahaifiyarsa ta amma yanzu kan boyayyen abu to wannan za mu jirce ta daga nesa ne يا ممتحنة امتحنك الذي kabla قبل أن يخلقك امتحانك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لتبشرا أنفسنا بأننا قد تخرنا بولايتك السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت سفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة السلام عليك أيتها المطهرة المطهورة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قضعك فقد قضع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بدعة منه وروحه الذي بين جنبي أشهد أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عما رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه متبرؤ ممن تبرأت منه موال لمن والايت موال لمن واليت معاد لمن عاديت مبغض لمن أبغضك محب لمن أحبك وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجاذيا ومصيبا أنا أنونا ذا صلى زيارة insha Allah ba sallan za mu yi ba za mu za mu yi addu'a ne ah, ƙarshen abin da muka karanta dangane da cikin ziyara din nan duk mutum kamar yana, yana shaidawa ne yana cewa ashadu annaki madaita ala bayyanatin min rabbiki daga nan na shaida kin shuɗe bisa hujja daga wajen ubangijinki wato kin lizumta ma maƙiyanki hujja kin tsaya kyam akan gaskiya haƙi ka tafi kan sai da eh, Fatima da Zara ta tsaya kyam akan gaskiya ta tafi akan gaskiya kuma wanda ya faranta maki rai ya faranta manzo Allah sallallahu alaihi wa wanda ya maki jafa'i ya ma manzo Allah wanda ya cuce ki manzo Allah ya cutar wanda ya sadar da ke ba na ya sadar zumunci ki ya sadar da manzon Allah ne wanda ya yanke miki ma'ana yanke zumunci ya yanke ma manzon Allah ne domin ke ɓangaren jikinsa ce kuma ruhinsa da ke tsakanin sassansa wato a ƙirjinsa ke kamar wanda wannan zancen manzo Allah ne yana cewa Fatima bid'atun minni wa ruhi alladhi baina jambai yace na ina shaida wa Allah ushidullah wa rusulahu ina shaida wa Allah da manzanninsa duka da mala'ikunsa na yarda da wanda kika yarda da shi wannan ba zai zama zance kawai ba domin akwai wasu mutane suna son fatima suna son makasan fatima makiya fatima a lokaci guda ba zai yiwu ba zuciya ba za ta ɗauki wannan ba hankali ma ba zai ɗauka ba zai yiwu ba sam mustahili imma dai kana tare da fatima ko kana tare da makiyanta amma ba duka biyu ba ka san inda zuciyarka take banda bayyana bayyana in kai bayyana bayyana su ka halaka ba wani dan ba ruwan mu wallahi duk wanda ka ji ce dan ba sa ne ɗaya ɗaya bangare ne duk wanda ka ji ana rigima tsakanin gidan annabi da wani gida ya ce shi dan ba sa ne dan wancan gidan ne yana kin annabi baya son ya faɗa ne a'a ba tsinuwa ka kai ta kai ba malam Shirya ake neman mutane insha Allah wanda suka wuce sun riga sun wuce mu kuma mu ne yanzu nan tamu ake ji na shi idan Allah da manzanninsa da mala'ikunsa cewa na yarda da wanda kika yarje masa na yi fushi da wanda kika yi fushi da shi to yana na a littafinsu wala qad matat radiyallahu anha wajidatun min fudarin wa fula a cikin sahihin buhari wala qad matat radiyallahu anha wajidatun min fulanin wa fulan shi ba fulan ya ce ba sunan ya rubuta ka duba buhari ka gani gashi kuma hadisi ya bayan nafsul kitab ya nuna cewa wanda ya fusata ta ya fusata annabi wanda ya fusata annabi ya fusata Allah yardan Allah yana tare da yardan Fatima yardan Fatima yana tare da yardan Allah fushin Allah yana tare da fushin Fatima akwai kai tsaye ma akwai yadda aka ce yardan wanda ya fusata Fatima ya fusata annabi wanda ya fusata annabi ya fusata Allah wanda ya yarje ma Fatima ya yarje ma annabi an da ya yarje ma annabi ya yarje ma Allah ko kuma kai tsaye ma wanda ya fusata Fatima ya fusata Allah halas kuma ga wala kad matar wajiratun min fulani wa fulani saboda haka ba zai yiwu ya zama kai masoyin ta ne kana son kuma makiyanta wanda ta cika da bakin cikin kai kuma kana son ba fa zai yiwu ba yawa ba kuma zai yi ka zama dan ba ruwanmu ba bangare ɗaya za ka ɗauka in ka ce mana kai duk ɗan ka raba ƙafa ne to mun san inda kai ko da a zuciyanka ne domin eh, a fassaran wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah an bayyana cewa ta tana magana ne dangane da masu son wani da wani don da rantsuwa Allah ba zai ba wanda ya wanda ya mutu da son su wani da wani ba zai ci ƙanshin aljanna ba ko da kankakwar zane ne son da yake musu a ba zai ji ƙanshin aljanna ba nan kuma wato ne mai fushi ne da wanda ke fushi mutabarru'un mimman tabarra'at min na yi bara'a ma wanda kike ma bara'a muwalin liman walaki mai miƙa wilaya ga wanda suke wilaya gare shi wanda mai masoyi masoyin ke mu'adin liman adaki mai gaba da wanda ke gaba da shi mubgidul liman abgazaki mai fushi da wanda ya fusata ki muhibbin liman ahbabti mai son wanda kike so wa kafa billahi shaida kuma kace to Allah ya wadatar ya zama shaida wato kai kana shaida wa Allah ne da manzanninsa da mala'ikunsa in Allah ya wadatar ya zama shaida in a zuciyanka fatan baki ka faɗa to Allah ya sani ko da kana da walija koyayyen so wanda yake ba a iya gani ko an zo da kai ba za a ji ya fito ba amma yana nan a zuciyanka kana ƙwarzanan son maƙiya Fatima to Allah ya sani wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bi Allah to kuma kai nan gashi ya ce wa kafa billahi shahidan wa hasiban wa jaziyan wa mufiba Allah ya sa abinda muke faɗi da bakunan mu shine tabbatacce a zakatan mu أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك وحرب لمن حاربك أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعدك والأئمة من ولدك موقن وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم وهم قد بلغوا عن الله عز وجل ودعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا تأخذهم في الله لومة لائم وصلوات الله عليك وعلى أبيك وبعدك وذريتك الأئمة الطاهرين اللهم صل على محمد وآل بيته وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المقصوبة حقها الممنوعة إرثها المقصورة ضدعها المظلوم بعضها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبدعتي لحمي وسميمي قلبي وفردتي كبدي والتخفتي منك له والنخفتي منك له والتخفتي خصصت بها وصيه وحبيبه وحبيبه وحبيبه وحبيبة النعوني وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء وخليفة الوراء وحليفة الوراء والزهد والتفاحة الفردوس والخلد التي شربت مولدها بنساء الجنة وصدرت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة اللهم صل عليه صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغنا منها تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم إن شاء الله ربنا وتقبل دعاء بحج محمد وآله الطاهرين إن شاء الله على كيف